tushen laifuka guda uku ne asalin su kenan na ɗaya girman kai na biyu kwaɗayi na uku hasada asalin kafirci daga girman kai ya soma domin ba zai bi gaskiya ba zunubi kuwa daga kwaɗayi ya fara domin duk zunubin daga ana yi kwaɗayi ke haifar da shi sannan ta'addanci da zalunci daga hasada suke duk wanda ya kubuta daga waɗannan abubuwan guda uku to ya kubuta daga izinin Allah ya Allah muna roƙonka ka raba mu da girman kai ka raba mu da kwaɗayi ka raba mu da hasada